قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون sai manzannin suka mayar musu da martani suka ce, Tamfinku yana tare da ku, saboda kafircinku ga Allah da ƙin biyayya ga manzanninsa, ku yanzu kwa riƙa yin camfi da mu saboda kawai mun tunatar da ku Allah kawai dai ku mutane ne masu ɓarna ta hanyar kafirci da sabo.